da alamu sauya ranar dimokuraɗiyyar zuwa sha biyu ga Yuni ya rage zafafan kalamai daga yankin Yarbawa da ke takaicin soke zaben duk da an sake jawo bayarbe wato Olusegun Obasanjo ya zama shugaban Najeriya daga sabuwar jamhuriya. Masu mara baya ga ranar har da shirya taruka irin su Muhammadu Mai Dala'ilu na cewa ranar ta wuce ta lamuran siyasar kudu maso yammacin Najeriya. zai wahala a sakin irin shi a Najeriya Abiola musulmi ne Baba Gana Kingiba musulmi ne gaba da musulmin da wanda ba musulmi ba babu kabila babu komai aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci kasar nan shi Abiola da ake kira ba wai dan shi Abiola bane a'a dan shi ne shugaba shi ne jagora wannan tafiyar a wannan lokacin sai kuma ya zama cewa wani bangare na kasar nan zafi da suke ji da wani ciwo wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama kai ko ma wane ne ya ba shawara akan wannan abin faduwa ce ta zo daidai da zama wani dan siyasa mallabbo na cewa ba wata fa'ida mai yawa kan karama ranar ta sha biyu ga Yuni da ma sauya sunan filin wasa na Abuja zuwa Moshid Abiola da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. in har ba a yaba ko girmama janar shehu musa yar aduwa ba da shi da mataimakinsa na wannan lokaci ba ko za a yaba mu a kan cin zaɓe ko neman alamar cin zaɓen jun da aka soke ba me kawo maganar shehu yar aduwa nan tuno mana me ya faru a wancan lokaci daga ibadan shehu musa yar aduwa ya fara cin zaɓe wanda shi ya yi ƙoƙarin ya tabbatar da demokuraɗiyya a wannan lokaci ta tabbata aka soke zaɓen shi da dan saboda waɗansu dalilai ban ga dalilin da za a ce shi abiola da baba gana gibe an masu waɗannan karramawa da girmamawa ba wacce ba a yi ma ado ba ko wacce ba a yi bai kamata shi ma ado a yi mashi ba wato ma'ana tun da shi ma dai kusan ya rasa ransa a wannan tafiyar ai daga wannan zaben da yi aka soke zaben aka kama shi a kulle wanda har ya rasa ransa gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce koma dai ya mulkin dimokuraɗiyya ya kawo fa'ida da yawa ai lokacin da aka dawo da Obasanjo daga gidan fursuna ma aka fito da shi kusan haka shugabanni suka yi suka duba yadda za a yi don a samu maslaha a samu zaman lafiya ganin waɗansu suna nema su ɗaɗɗaita ƙasa domin ba su samu daman yin mulki ba to da aka yi obasanjo da ya zo a matsayin matsayinsa shugaban biyarwa a bayarbe amma shugaban najeriya gudanarwa ya kwantar yanka don ba ya son mu yan arewa ai ya gudanar da mulki kuma an gama lafiya kalau ya kuma ba mutum kuma da ya tashi shi ma ba mutumin arewa don gazatonsa shine haka zai fi ba da zaman daidaito kuma zai ba da zaman lafiya saboda haka ai wannan kusan karfafa abin da dama aka fara yi ne muka yi na ga kamar kuma in Allah da zai ba mu sauki zai ko ba mu sa'a kuma wasu maimakon a ce an ware su yanzu kowa kuma yana cikin akwati guda cikin langa guda muke cin abinci. Zuwa yanzu dai an ga kamun ludayen PDP da ta yi shekaru goma sha shida tana mulki da kuma gamayyar waɗanda suka yi adawa wato APC suke cikin shekara takwas bana kan karaga. Ma'ana kowa ya ɗana a jira a ga abun da gobe za ta haifar. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.